Masu mu, Ashraf, kashi na bakwai. Wata shagiyar lingerie Zulfa ta saka, tunda ta ga hotonsa a Instagram, ta kiyasta a ranta yadda zai mata ɗas a jikinta, so take ta birkita Tahir. Kwana biyun nan maganar zama CEO ya rufe masa ido, ta kalli kanta a madubi. Gaskiya, kayan sun ci kuɗinsu, babu wani lafiyayyen namiji da zai gamace cikin wannan kayan da ba zai ji hankalinsa ya tashi ba. ga nan kamar wata strip dancer dama tana da shape mai kyau shi yasa a kullum take kokarin tattalin wannan diri da Allah ya mata saboda kada ta yi tumbi ta saka wa kanta yin diet na dole haka na duk san jikinta sai da ta sa wa kanta yin gym sau biyu a sati namiji kamar Tahir sai da tattali ta sani yana neman mata amma kunciyar hankalinta shine Tahir ba zai taɓa kawo mata kishiya ba. Za ta iya haƙuri da abin da bata gani ba, amma duk ranar da Tahir ya kuskura ya auro wata, tabbas mutuwar kasko za a yi. Ta yi wani ƙayataccen murmushi lokacin da ta tabbatar wa kanta ta yi kyau sosai. Ta saka doguwar robe ɗinta baƙi ta wuce ɗakin Tahir. Na ce miki zan zo aiko ki haƙuri. Idan na zo ni zan bashi lafiyar ne? Yana ganin shigowar Zulfa, Tahir ya juya harshensa zuwa yaren Fillanci. Duk wani ɗauki da Zulfa ta shigo da shi ya gushe lokaci guda. Wace 'yar iskar ce Tahir ɗinta ke bawa a Wace karuwar ce Tahir ke wa magana a hankali? shi da idan yana magana da ita a waya ka ji yana yi da izza kamar zai doke ta ta hau kan gadonsa jikinta na rawa idanunta na shirin zubar da hawaye ai da gayyaya juyar da harshe don kawai kada ta ji abin da yake faɗa baki na rawa ta fara magana lokacin da ya gama wayar tahir rawa kake magana wani kallo ya mata irin baki sana baki amsa din nan ba dadin ta halil da inna kake waya ko abin da take ta faɗa wa zuciyarta kenan saboda ta samu saukin raɗaɗin da take ji a kirjinta bana son kwakwafi Zulfa, ki bakin ki. Wani abu ne ya taho mata makoshi ya tukare ta ya hana ta magana. Bai ko kalle ta ba ya ci gaba da danne-dannen wayarsa. Gyara kwanciyarta ta yi ko cire rob ɗin da ta saka ba ta yi ba, balle har ta nuna wa Tahir kayan da ta saka. Shi ma bai waiwaye ta ba ya ci gaba da abin da yake a waya. Can ya kira wani a wajen aikin su inda suka tattauna kan shirin da suke yi gobe. A iya abin da ta fahimta, Tahir ya shirya mutanen da za su yi wa Dad bore matukar ya ba wa Umar CEO ba shi ba. Tabbas idan Dad bai ba bashi CEO ba, za ta sha gori a wajen Tahir. Ba gori kaɗai ba, za ta shiga kunci ne na lokaci mai tsawo. Hawaye kaɗan-kaɗan ke gangarowa gefen fuskarta. Ba kukan abin da zai yi wa Dad take ba, tana kukan kishi ne. Kishin ko ce ce Tahir ya yi waya da ita ɗazu. A hankali bacci ya yi awon gaba da ita. Gabannin asuba ta ji ana taɓa mata kirji. Kafin ta gama buɗe ido, Tahir ya fara kunce rub ɗinta yana ƙoƙarin cire mata shi. Ya ga kayan da ta saka amma bai ce komai ba. babu wani reaction daga gare shi da zai nuna ya ma gane cewa sabon lingerie ta saka. Tahir ta kira sunansa da muryan bacci. Allah na gani ranta ya bace yake ba za ta iya komai yanzu ba. Ya saka hannu a kasanta ya kalle ta ya ce, Ki saki jikinki na samu abin da nake so. Ta sani sarai a wannan yanayi ba barin ta zai yi ba, da haka ta gyara kafarta tana sauke ajiyar zuciya. Ki saki jikinki zulfa, dukin wani bushe. To ta ya ba za ta bushe ba bayan bai taɓa ta ba, bai nemi sahalewar jikinta ba. Ka san ya kake yi Tahir, ai ba magic bane abin. Bani da lokacin wannan, yana maganar yana shiganta da ƙarfi. Ta rinsa idanunta, wasu hawaye masu zafi na gangaro mata. Bashi da lokacin da zai taɓa ta har ta ji daɗin jikinta ya fitar da maiƙo, amma kuma yana so ya ji ta da maiƙo a duk lokacin da ya taɓa ta. Tahir kai a hankali ina jin zafi, ta faɗa da muryar kuka. Bai ma san tana yi ba. Samun natsuwarsa shine a gabansa ba wai jin daɗinta ko kuma zafin da take ji ba. Sautin Gita ke fitowa daga ɗakin Ashraf. Mom na tsaye bakin ƙofar ɗakin tana jin zafin abin da Dad ya mishi. I want to be alone. Abin da ya faɗa mata kenan lokacin da ta biyo shi saman. Haka tana gani ya kulle kofar sai ya murɗaki, Ta jima a tsaye a wajen, ta rasa ma me za ta yi. Ba ta tare da Dad a wannan hukunci, amma da akai mata Ashraf prison, gara su da su karɓi wannan koma bayan. Ta sani dad yana son Ashraf sosai, amma yadda yake yawan takura masa kan dole shi sai ya masa biyayya a komai, shi yake saka rikici tsakaninsu. Tunda dad ya yi hatsari ya yi jinya kusan shekara biyu yana kwance, komai nasa ya canja. Tana son mijinta sosai, ta sani tunda ƙafafuwansa suka shanye ya rage dogon buri a rayuwa, ya damu da lahirarsa fiye da duniya. Wannan yasa yake takura wa Ashraf sosai, ala dole yana so Ashraf ya yi rayuwa irin wanda yake so. Dadi yana yawan faɗa mata cewa Sara, rayuwar nan ba ta da tabbas. Gara ka ribaci lokacinka kafin ka rasa ta. Yanzu Sara, idan da a ce ni na mutu maimakon Malam Umar, ya rayuwarku za ta kasance? Ina cikin ƙasa haka za ki bari Ashraf ya taso babu tarbiyya, babu mai mishi magana ya ji? Gara na yi ƙoƙari na a kansa ko Allah zai taimake ni ya zamo mutum na gari. Ta taɓa handil ɗin ƙofarsa kamar za ta buɗe sai kuma ta sake ta bar wajen. Dad na ƙasa yana karanta Alƙur'ani, jira yake lokaci ya cika ya wuce masallaci. Maganar kamfaninsa kwana biyun nan ya saka shi nazari akan rayuwa. So da dama na jikinka shine makashinka. Umar ya yi niyyar ba wa CEO, amma kuma abin da ya je akan Tahir yasa yake ganin gara ya canja ra'ayinsa kafin a zo a samu matsala. Yana samun gulma akan irin ɓarnar da Tahir ke yi, amma kuma tunda ba shi da shaida a kansa, hakan yasa yake kau da kai da lamarinsa. Me bai yi wa Tahir ba, lokacin da ya fara aiki da su yana da ƙwazo sosai, wannan ya sa ya samu ƙarin matsayi cikin ƙanƙanin lokaci. Lokacin da Zulfa ta kawo shi a matsayin wanda za ta aura, ya yaba da hakan don babu wata mummunan shaida a kansa. Cikin shekaru biyar da ya ɗau yana aiki da su, ya ba shi kyautar gida da mota, ba don Zulfa ba, sai don ya yaba da irin jajircewansa. A hankali bayan aurensa da Zulfa ya fara canja halayensa, Cikin shekaru tara, Tahir ya rikida daga yaro mai hankali da ya sani zuwa wani mutum mai son zuciya. Bashi CEO na hutun gadi gwaji ne da zai masa kamar yadda yake son gwada Ashraf. Idan Tahir ya fito da maitarsa fili, to tabbas zai nisanta shi da dukiyarsa saboda gudun abin da zai biyo baya. Idan kuma ya yi riko da gaskiya, to zai kau da zargin da daɗin ya jima yana yi masa. Fatansa dai Ashraf ya yi hankali. Idan ya samu kwanciyar hankalin cewa Ashraf ba zai masa wasa da dukiya ba, zai iya bar masa ragamar komai ya cire hannunsa a maganan komai ya mai da shi ciyaman kawai. Bai san da Mob ta iso ba sai jin hannunta ya yi a kafaɗarsa. Sayyidi ka dinga haƙuri kan maganar Ashraf. He will change. Sai yaushe Sara. Sai ya kai shekara arba'in ko kuma sai na mutu. Ba za ka mutu yanzu ba Sayyidi. Da ranka za ka ga Ashraf ya zama irin mutumin da kake so. Zai zama abin alfaharinka. Da ya rufe Alƙur'ani ya ce, Allah ya sa. Mom ta tura kekensa zuwa ɗaki don ta taimaka masa ya yi alwala la'asar ta yi. Lokacin da dada ya je masallaci, ga mamakinsa sai ya ga Ashraf a sahun gaba, abin ya bashi mamaki kuma ya mishi daɗi. Da aka idar da sallah, haka ya ɗaga hannu yana addu'ar Allah ya ci gaba da shiryar masa da Ashraf. Yaushe rabon da ya ga Ashraf a masallaci yana sallah cikin jam'i, ko da hakan ya faru, to shi dad ɗin ne ya tiso Ashraf ɗin gaba. Ashraf ko kula dad bai yi ba, da ya miƙe zai tafi, ya ga dad a sahun bayansu. ya wuce ta gefen dad. Dad ya bi shi da wutsiyar ido yana jin daɗi a ransa. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Na gode.